baya ga ayyukan 'yan bindiga da ke hana 'yan najeriya barci da ido biyu rufe a sassan arewacin kasar haka ma wasu miyagun mutane na ci gaba da aikata ayyukan ta'addanci yadda suka tsara a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya wani matashi ne dan asalin jamhuriyar niger ake tuma da kashe mata aure 'yar shekara ashirin da biyar ɗiyarta 'yar shekara hudu ya bar su kwance cikin jini jinjirarta 'yar wata hudu ce kadai ya bari da rayuwa a lokacin da mijin matar wanda ke ɗinkin tela yake shagonsa yana aiki a cikin wannan wata na azumi faruwar wannan lamarin ya sa rundunar 'yan sandan najeriya ta dukufa ga gudanar da bincike superintendent na 'yan sanda na fiwa abubakar shine kakakin rundunar a jihar kebbi ciki ko allah kuma mun samu nasarar kama wanda ya aikata wannan laifin sunan shi idris suleiman ɗan shekara 25 ɗan garin ainihin garin maraɗi ne da ke cikin jamhuriyar nijar kuma alhamdulillah yanzu haka ya amsa laifin shi luba altina ladan makwabciya ce ga gidan da aka yi wannan aika-aika ta maganta da manema labarai akan tashin hankalin da ta gani lokacin da abin ya faru ni da bahin shi kanin nau'in ya dawo yana kira na ta waya ko da ni kwanta ai na ji ana bugun gida sai ni tsammani shi na ya dawo kila bai da kati ya ka buga min gida don na ja waya sai na ga karfe hudu da rabi sai ni zaton kawai shi na sai dai an ka kafa kiran gida sosai an ka kafa bugun gida kaca kaca kaca ina shekowa ina wucewa ɗaki sai ɗaya na gane su duka cikin jini yawa ga ya ɗaya an ido biyu tana wasa. to kowane laifi wannan matar ta yi aka yi mata wannan aika-aika tare da ɗiyarta. eh to abin da yake ci muna a lokacin bincike shine ita matar ya ya da sunan samu sa'isa da ita so a lokacin sa'isa har take ce mishi shi irin dabba ne haka mai gadi walakantacce so kamar abin ne da ya ji ya bata mashi rai shi yasa ya je aikata wannan laifin yanzu dai rundunar 'yan sanda ta ce za ta gurfanar da matashin gaban kuliya da zaran ta kammala bincike to sai dai da yawa 'yan najeriya na ganin an sha kama masu aikata laifuka ana gurfanar da su gaban kuliya ba za a sake jin komai ba masani akan aikata manyan laifuka da tsaro detective awal baladir iya na ganin cewa rashin kammala bincike da samar da cikakken hujjoji da kuma tsoma bakin da 'yan siyasa ke yi ga harkar shari'a na daga cikin abubuwan da ke sa ake ganin ba a hukunta masu aikata manyan laifuka ƙarshe abin da nake so ne magana da shi shine da yawa wani lokacin Najeriya punishment ake ba corruption ba idan mutum ya laifi kokari ake a gyara dan ya nasi ya zama mutumin kirki ko da kai masa horo ya ji ya gama zamansa na kurkuku ya dawo zai ci gaba da wannan laifin amma idan gyara aka masa maimakon punishment zai gyaru kuma ya zama mutumin kirki 'yan najeriya dai na cike da fata ta ganin an samu sauyi daga dukkan abubuwan da kan ci gaba da jefa rayukan 'yan ƙasa cikin halin kunci muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya